This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya ga masu azumi. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin sa ta kasancewa da ku a cikin shirin mu na daren yau Litinin 11 ga watan Maris shekarar dubu da hudu A babin rahoton nan za a ji cewa al'ummar jihar Diffa ta jamhuriyar Nijar na ci gaba da kokawa kan yadda azumin wannan shekarar ya riske su a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa. sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi da ke yin tashin goron zabi a cikin kasuwannin jihar. ga ya bado kai amma kuma komai gaskiya ya tsananta sai dai Allah ya kama na sauki. To Allahumma amin. Kamar kowane daren litinin muna tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma tare da Mahmud Ibrahim Kwari. Muna kuma tafe da labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyinna. To amma fa duk sai bayan Mahmud Lalo ya karanto mana labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Dakarun Rasha a yau Litinin sun ce sun dakile wasu hare-haren jirage mara matuka da Ukraine ta harba a yankunan su. Ma'aikatar tsaron Rasha ta kara da cewa makaransu sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira Bryansk sannan sun dakile wasu bi a yankin Oriol hada da wani yanki da ake kira 'Belgrade'. ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na hare-haren da rasha ke shirin kaiwa a yau litinin a yankunan ukraine da dama a kaikaice shugaban ukraine din vladimir zelensky ya soki kiran da paparoma francis ya yi inda ya ce ya kamata ukraine ta samu kwarin gwiwa tattaunawa da rasha shekaru biyu bayan mamayar da rasha ta yi mata sakatar harkokin wajen amurka anthony blinken na ziyara a jamaica a yau litinin inda zai haɗu da shugabannin kasashen yankin caribbean don ganin an samar da maslaha kan rikicin haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a ƙungiyar kasashen yankin caribbean da ake kira caricom a takaice ta ce tattaunawar za ta fi mai da hankali ne kan yadda za a samar da daidaito a fannin tsaron kasar ta haiti da kuma bukatu na agaji da mutanen kasar ke bukata ƙungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a haiti ciki har da prime minister adel henry don ganin an samu bakin zarar rikicin We are not calling on him or pushing for him to resign, but we are urging him. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ke ne yake cewa ba wai muna kira ga Prime Minister Yemi Ramos ba muna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa a ranar lahadi dakarun amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jikadancin su a kasar ta haiti tare da tura karin dakaru don samar da cikakken tsaro a ofishin tsohon shugaban amurka donald trump ya jaddada matsayarsa da ke cewa dandalin sada zumunta na tiktok da ya fice wajen watsa hotunan bidiyo na barazana ga tsaron ƙasa. sai dai ya soki matakin haramta amfani da manhajar yana mai cewa yin hakan zai taimaka wa sauran abokan gugayyar hamayyar wato kamfanin na facebook wanda gugayyar hamayya na facebook wanda har yanzu trump yake suka tun bayan da ya fadi a zaben 2020 trump ya faɗa wa shirin cnb na squawkbox cewa idan aka haramta tiktok hakan zai ƙara wa dandalin facebook ƙarfi wanda ya kwatanta a matsayin makin jama'a kalaman na trump na zuwa ne yayin da majalisar dokokin amurka ke nazari kan wani kuduri da ke duba yiwuwar haramta tiktok da makamantansa daga rumbun sauke manhajoji na apple da google da kuma sauran kafofin yanar gizon amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc koriya ta kudu ta fara tura sojojinta ta fara tura sojojin da suka kware a fannin aikin lafiya zuwa asibitocin kasar a yau litinin a wani mataki na maye gurbin ma'aikatan lafiya da ke yajin aiki likitoci masu neman sanin makamar aiki dubu sha biyu ne suka kaurace asibitoci ɗari don nuna fushinsu kan wani shiri da hukumomin kasar ke shirin aiwatarwa wanda ya kunshi faɗaɗa gurbin ɗaukan sabbin ɗalibai da ke neman kwarewa a fannin kiwon lafiya akalla likitoci masu tiyata ashirin haɗe da sauran ma'aikatan lafiya da da talatin 138 aka tsara za a tura su asibitoci ashirin cikin tsawon makonni hudu a cewar ma'aikatar lafiyar kasar sai dai adadin sojojin likitocin da aka kira don taimakawa kaɗan ne daga cikin likitocin soji 2,400 da ke kasar a cewar ma'aikatar tsaron koriya ta kudu daraktan fim a ukraine mislav shanov ya samu kambun farko da kasar ta lashe a bikin oscars da ake karan masu ruwa da tsaki a fagen shirya fina-finai a ranar lahadi shanov ya lashe kambun da fim ɗinsa mai dogon zango da ake kira 20 days in mariupol fim ɗin da ya yi duba kan yadda rasha ta mamaye birnin mariupol mai tashar jirage yayin jawabinsa na karɓar karramawar da aka masa shanov ya ce ya gwammace bai lashe wannan kambu ba kuma a ce ba a yaƙi a ƙasarsa shanov ɗan jarida ne da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na ap ya kuma ɗauki fim ɗin ne cikin kwanakin farko da rasha ta mamaye ukraine a shekarar 2022 mamayar da ta ritsaya da shi da abokanan aikinsa a birnin na maria paul Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu sai jihar Difa ta jamhuriyar Nijar. Inda al'ummar jihar ke ci gaba da kokawa kan yadda azumin wannan shekarar ya riske su a cikin wani mawuyacin yanayi na tsadar rayuwa. Sakamakon hauhawar farashin kayan masarufi da ke tashin goron zabi a cikin kasuwannin jihar. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Haru Sule Rashidu na dauke da cikakken rahoto. A yanzu haka jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen musulmi na duniya ta hanyar shiga azumin watan Ramadana da al'ummar musulmi ke gabatarwa duk shekara yayin da a yau litinin ne al'ummar musulmi na duniya ke shiga ranar farko ga watan azumin Ramadana to sai dai a halin yanzu al'ummar jihar ta Difa da ke makwabtaka da tarayyar Najeriya na ci gaba da kokawa la'akari da yadda suke ganin azumin wannan shekara ya gaske su a cikin wani yanayi na tsadar rayuwa sakamakon hauhawar kayan masarufi suna masu cewa. Bukar Muhammad watan Ramadan da ya ga ya bado kai kuma komai gaskiya gaskiya ya tsananta sai dai Allah ya kawo mana sauki muna tsammani kamun komai zai yi sauki kuma muna gabin kamun komai yana ƙara tsananta abin da ka saya yau gobe in ka je sai a cice ma ya ƙara kuɗi ni kam gaskiya bana ba abin da na tana da sai dai kawai in an samu dai nan gaba a saya shi lillahi. an mi mai saje aka watar azumi wannan watar albarka ne ah, Allah ya kawo alheri ba ba abun mun saya muna cikin wahala ba kudi ba abinci shinkafa tiya dai dubu biyar ya za mu siya mun siya komi ba ba malam bukar gaskiya azumin nan bana muna gani kamar akwai wahala don kuwa wani yanzu kaga yana da hanya da zai samu ya saya abincinsa amma iri masu karamin karfi wannan duk suna cikin wahala a nasu bangaren shugabannin 'yan kasuwa a nan difa sun bayyana cewa a halin yanzu sun yi odar kayayyaki da dama da al'umma suka fi yawan amfani da su a lokacin watan azumin ramadana sai dai da tsananin farashin kayayyakin gwamnatin kasar ta nijar na kokarin neman mafita kan halin da al'ummar kasar ke ciki ai sami malambe shine shugaban 'yan kasuwar da'irar birnin difa ya yi karin bayani a zantawarsu da muryar amurka a fannin mu 'yan kasuwa tabarakallah 'yan kasuwa mu sun yi kokari bakin kokarin su muna da kayayyaki sai so a yanzu dai ban mu ca kaya kaza ban mu da shi a difa alhamdulillah mun yi tanadi misali kaman su fulawa sukari mai kenan kaman madara su spaghetti maka kuskus wayannan duk abubuwan da ana amfani da shi lokacin azumi kamar mai duka insha Allah muna da su al'umma zan ce musu su yi hakuri kayansa da ya zama na duniya ne ga baki daya ke ba laifin mu bane insha Allah yanda gwamnatin mu ya dauka mataki a nazarin da muka yi nan gaba kaya sauka zai yi shin ko menene haddasa wannan radin tsadar rayuwar da al'ummar kasar ta Nijar ke fama da ita da ma'aikatan hanyoyin da ya kamata a sassauta al'umma musamman ma a watan azumin Ramadana Abdulrahman Kyari wani mai sharhi ne ka al'amuran yau da kullun a jihar ta Difa yayi karin bayani yana mai cewa wannan juyin mulki da aka yi duk shi kawo mu al'amura wanda suka shigo cikin tsadar rayuwa saboda takunkumi da kasa ma kasar niger Lalle su 'yan kasuwa su ne suke da abubuwan saidawa. To a cikin tafiyar da ake gaskiya fi sabilillahi ya kamata 'yan eh, kasuwa shi ya tausayin talaka. An ce an ɗauke wannan takunkumi, amma wannan takunkumi har yanzu akwai wannan wata mai tsarki da zai gabata watan tausayi ne, kuma wata ne wanda ya kamata mutane daga bisani daidai zagayewar watan azumin ramadana kungiyoyi da dama ne a jihar ta difa ke tallafa al'ummar jihar da ma waɗanda suka yi bukata musamman ma 'yan gudun hijira wanda hare-haren kungiyar boko haram yasa suka bar musgunan su don neman mafaka a nan jihar difa sai dai azumin wannan shekarar lamarin ya bambanta sakamakon takunkumin bayan jin mulkin da jamhuriyar nijar ta fuskanta daga kungiyar ecowas da hakan ya janyo kuma baya wajen ayyukan da kungiyoyin ba da agaji ke yi a jihar ta difa harusular shidu muryar amurka daga difa a jamhuriyar nijar An gaida Haru Sule Rashidu da wannan rahoto masu sauraro kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron matashar muta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a gudusa da aka yi ra'ayi za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. 'yan ƙasa da hukuma. Ka sha haƙe cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne. masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Mai da Musa ne wari dan su ainihin mutanen ƙasan suna samun tallafi amma mu sun mai da mu wasa ne wari ba ruwan su da mu. Mu sana'ar mu kiwon shanu awakai da kaji ko mu ta neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mu ta nema mu ta har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan kuma Allah bai sa yanzu ya kai gare mu. Abokan zama mu yarba aka ba ba su mai taini local government abin da kamar office na manoma amma dai gaban za da ba mu samu komai ba kullum muka zo cewa muka ce muna suka yi saura kaɗan saura kaɗan za a baku za a baku an muka gaji muka bar zuwa. manoma 'yan arewa mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya kenan suke kokawa kan rashin cin gajiya tsare-tsare da shirye-shiryen tallafawa manoma da gwamnatocin yankin a matakan ƙananan hukumomi da jihohi kan bayar a duk shekara. Ada ka ce Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura. Madalla. Masaurare barkanmu da shan ruwa kuma barkanmu da shiga cikin wannan wata na Ramadana mai alfarma. Da fatan Allah ya karɓu ibadunmu baki ɗaya. Amin. Masaure masana sun daɗe suna fashin baki dangane da gagarumar rawa da manoma da makiyaya ke bayarwa ga ci gaban al'umma musamman da bazkar samar da abinci da kuma bunƙasar tattalin arziki. Najeriya na cikin kasashen da suka dogara da wannan fanni na noma da kiwo ɗaruruwan shekaru da suka gabata tun ma gabanin ƙasar ta samu albarkacin mai. Al'ummar yankin arewacin Najeriya su ne kan gaba a wannan ɓangare wanda shine ginshikin arzikin da kasar ta ginu a kansa da yake gwamnatin kasar ta najeriya a lokuta daban-daban kuma a matakai daban-daban ta sha bullo da tsare-tsaren bunƙasa harkokin noma da kiwo ta hanyar tallafawa manoma da makiyaya da kayayyakin aiki a wasu lokutan ma har ma da kudaden sarrafa ayyukan nasu amma manoma 'yan arewa da ke gudanar da ayyukansu na noma a yankin kudu maso yammacin kasar wato yankin jihohin nan na yarabawa na korafin cewa hukumomi a can na mayar da su saniyar ware duk da irin gagarumar gudunmawar da suke bayarwa wajen samar da abinci ga mutane da kuma kudaden shiga ga gwamnatocin yankin. Abokin aiki Hassan Umaru Tambuwal ya zanta da waɗannan manoma kuma ga rahoton da ya haɗa mana. 'Yan arewar suna noma masara, rogo, shinkafa, doya, gyaɗa da dai sauransu. Sai dai manoma 'yan arewacin Najeriya da na tattauna da su sun yi korafin cewa babban kalubalen da suke fama da shi shine ba su samun taimako ko tallafi daga gwamnati don bunƙasa harkar nomansu kamar yadda takwarorinsu yarbawa ke samu. Muhammadu ne sarkin Hausa wani Dundu manoma ne jama'ata suna noman masara, rogo, shinkafa da gyada doya duk suna noma. komawa to yi kokari mu samu tallafi ga gwamnati gwamnatin nan ta mu ta karamin hukuma local government din nan maliya nan ne muke kokari mu samu mu yi kokari amma ba mu samu ba kamar da me da me kuke nema ga wannan gwamnati kamar su taimaka mana da kuɗi taki shine muke neman su tallafa muna da shi da motocin noma tarabto kun taba rubuta musu eh mun taba rubuta har mun je can local government din sun ka kaya mu na gobe gobe jibi gobe jibi ba mu samu ba mun zuwa babu iyaka da mun ka gaji ne mun ka dina Mun taba zauna da shi shugaban karamar hukumar ko kai magana a game da bukatunku eh mun taba zauna da su mun ka tattauna sun ka ce za su kawo muna tallafi amma kuma shiru ba mu samu komi ba mun ka kakura mun ka dina zuwa to yanzu ne mataki kuka doka kenan tunda ba ku samu tallafi daga gwamnati ba to yanzu muna neman don dai gwamnati dai a taimaka muna a san da mu don kaga mu an san mai da mu saniyar wari dan su ainihin mutanen kasan suna samun tallafi amma mu sun mai da mu saniyar wari ba ruwan su da mu kana nufin yarba manoma yarba manoma suna taimaka musu don muna ganin abubuwan da suke su amma mu sun mai da mu gefe sunana Muhammad Suleiman wazirin garin Oni Dundu karamar hukuma a Kenyele mu sana'ar mu kiwon shanu awakai da kaji ko mu ta neman tallafi wurin gwamnati karamar hukuma wannan state duk mu ta nema mu ta har takardu iri-iri wanda aka sa muka ta cika fanfan kuma Allah bai sa yanzu ya kai gare mu abokan zama mu yarba aka ba su sai su zo su ce mana gashi an ba su mu fa sai mu ce mu yi ta zuwa mu yi ta zuwa an hana mana ba ba mu ba taimakon da gwamnati ya kamata ce ta taimaka mana mu ma mu yi kiwo mu yi noma tunda dai da noman da da kiwon shine ake dan samu ana ta abin nan dan harkokin rayuwa ka dade kana kiwo a nan jihar Oyo gaskiya na dade ina kiwo dan na kai shekara 19 ko 20 ina kiwon shanu ina kiwon awakai ina da tumakai da kaji duka ina kiwo mai me kuka nema ga gwamnatin jihar Oyo ko kuma karamar hukuma eh gwamnatin jihar Oyo da karamar hukuma don mun nemi tallafi na kuɗi da ake bayarwa an ta babba wasu yarabawa amma mu Hausawa ba wanda ya taba ba mu kuma mun ta kai korafin mu ga karamar hukuma da har gwamna mun dan rubuta takardu ma an abin nan to amma ina ganin abin kila bai isa wajen shi ba kun taba tashi ta kanas ta Kano kuka je ofishin shugaban karamar hukuma kuka gaya masa bukatun ku eh kwarai kuwa mun sha zuwa ba ɗaya ba ba biyu ba ko muna zuwa mu kai korafin mu kuma sai kaga sun ce to za a bayar za a bayar har fom fom da muka cika suna nan dakunan mu yanzu ka saboda ba su amfani ko kwana kwanan nan ma mun cika wasu fom fom amma har yanzu dai shiru sunana muhammadu mai agogo nan wani dundu a kele local government ina noma shinkafa ina noma masara ina noma har dawa ma na taba noma kasa ga kuma tayi gyada ma na taba sa kuma tayi ina noma rogo da wahala muke aikin ba muna yin shi ba ya da sauki gare mu aikin amma muna yi saboda ya zama dole mu ba mu da kuɗin sayan takin zamani ba mu da motocin noma duka wa'annan ba mu da su to kun taba nema mun taba nema gawa kun ka nema to mun taba nema ga gwamnatin tare eh, ga gwamnatin jiha ba mu samu ba mun taba an taba kawo mana ainihin wani daga arewa musamman aka turo mana wani yan yan fawa ya zo ya dauki statement din mu ya muka tahi muka gwada mishi gonakin mu ya auna har kasar gonakin mu ma musamman an diba an tahi da ita mun zo mun yi tauni local government mun yi tauni local government abin da kamar office na manoma amma dai gaban zadiyohi ba mu samu komai ba kullum muka zo ce muka ce mana suka yi saura kadan saura kaɗan za a baku za a baku an muka gaji muka bar zuwa. a can baya ka taɓa noma kamar buhun masara guda nawa. buhun masara na taɓa noma buhun masara ɗari na taɓa noma buhun shinkafa ɗari kuma shi kuma rogo na taɓa noma ainihin ƙwariya ƙwariya goma tun na taɓa noma. to yanzu gashi abubuwa sun yi tsada kama da takin zamani masu yin aiki motocin noma da magungunan ma kashe ƙwari ta ina za ka ɓullo ma aiki bana. to yadda za mu ɓullo ma aikin nan dai musamman dai maganin shi kashe ƙwari da maganin kashe ciyawa wannan ya zama dole mu neme shi amma shi taki tunda muna tare da ainihin masu shanu dole mu dinga yi kamar irin yadda ake yi arewa mu dinga kwaso wannan kashin shanun da na awaki muna kai ga gonakin muna zuba don mun dan fara zuzuba yanzu duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage. Um, sunana Abubakar Sarki. Ya magana noma. A gaskiya maganar noma muna nan muna yin noma amma a cikin wani hali wanda yake babu taimako sai dai taimakon Allah saboda da damar lokaci mun kai kukan mu ga local government mun je nan secretariat ta akele local government don a taimaka mana mu Hausawa mazauna nan ban nan kudu akan maganar aikin noma ba a taimakawa sai dai su taimakawa yarba yan uwansu suna ware mu yar su nuna mana cewa gashi sun taimaka musu har mu gani mu yi sha'awa to amma abin da baka samu ba dole sai dai mu sa ido amma muna roƙon gwamnati yanzu ta samu yanda za a yi mu ma a shigar da mu saboda muna noman muna noman masara muna noma shinkafa muna noma dawa duk suna yi a nan har da gida ma mun kai kukan mu sun ba mu fom fom min cike mayar musu mun sa ran za su zo su neme mu su taimaka mana har yanzu ba wani labari kuna da kungiyar manoma eh muna da kungiyar manoma mai karfi kuwa saboda babu irin abin da ake noma ba ma noma a nan kasar gwamnati ta san da zaman wannan kungiya ta a dole mu ce gwamnati ta san da zaman wannan kungiya saboda yawancin lokaci suna zuwa su yaudare mu su ba mu fam mu cika sun san mu sun san sunayen mu kuma babu wani taimako haka ma wasu yan arewa da ni tattauna da su a jihohin Ogun Ondo Osun Ekiti har da manoman kayayyakin lambu a jihar Legas dukkansu sun ce kanwar duk jace domin suna fama da rashin tallafi ko taimako daga gwamnatocin yankin na tuntuɓi sakataren watsa labarai na gwamnan jihar Oyo, Suleiman Olariwaju ya ce gwamnatin jihar Oyo tana tallafawa mazauna jihar Oyo ba tare da nuna wani bambanci ba sai dai da ninomi ya min magana domin in ɗauki muryarsa sai ya ƙi ɗaukar waya. To Allah ya kyauta masu saurayi ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe 'yan Allah ya kai mu. yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman hassan umar tambuwal mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mankudai don aikin talaka kan kai wannan ba kinka. To madalla yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni. tsohon mai horar da 'yan wasan kasar kamaru antonio Conceição ya shiga takarar neman aikin horar da 'yan wasan super eagles na Najeriya. hukumar kwallon kafa ta Najeriya da nff ta tallata aikin na horar da 'yan wasan kasar domin maye gurbin jose posero wanda ya bar aikin bayan kammala gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana a kasar ivory coast Conceição zai fafata neman aikin ne tare da tsohon dan wasan Najeriya Emmanuel Amunike wanda tuni shi ma ya cike takardun neman aikin. Conceição dan kasar Portugal mai shekaru 62 a duniya wanda shi ma kamar Amunike tsohon dan wasa ne. Ya soma aikin horar da 'yan wasa ne a shekara ta 1999 na shekara ta 2019 ya soma aikin horar da 'yan wasan kasar ta kamaru ya raba gari da kasar kamaru a shekara ta 2021 kuma tun a lokacin yake zaune ba aiki duk da yake wasu majoyi na cewa yana kuma zauracin komawa aikin na kamaru tun bayan da kasar ta raba gari da robert song bayan ta yi wa a matakin 'yan sha shida na gasar cin kofin nahiyar afirka. takarar kofin gasar premier ta ingila na kara zafafa a kakar wasanni ta bana biyu bayan karon battar karfe tsakanin liverpool da zakarun gasar manchester city wanda ya karkare a kunnen doki da ci ɗaya da ɗaya a jiya lahadi yanzu haka dai maki ɗaya ne ta ya bambance kungiyoyin uku da ke takarar lashe gasar a tebur inda arsenal da liverpool ke da maki 64 kowacensu amma arsenal ce ke sama bisa yawan zura kwallaye yayin da manchester city take da maki 63 a matakin ta uku a teburin gasar wannan na zuwa ne yayin da ya rage wasanni goma na gasar kuma wannan ne karon farko tun shekara ta 2014 da aka sami maki daya ya bambance kungiyoyi uku na sama bayan fafata wasanni 28 na gasar lamarin da ya sa manazarta ke ganin har yanzu ba a san maceto ba sai ne a ta kare kungiyoyin uku na sama daya duk za su tafi hutun gasar premier na tsawon makonni uku domin fafata wasannin kwata final na gasar fa cup da kuma na kasashe sai dai kuma hankali ya karkata kan wasan da manchester city din za ta karbi bakuncin arsenal idan an dawo hutun a ranar 31 ga watan maris a daidai lokacin da ita kuwa liverpool za ta buga ne da brighton a fagen wasan dambe kuma francis ngannou ya ce bai da kudirin ajiye dambe bayan dan karen kashin da ya sha a gwabzawar ajin masu nauyi da ya yi da Anthony Joshua a kasar Saudi Arabia. An dakatar da damben a zagaye na biyu inda aka ayyana nasara ga Joshua dan kasar Birtaniya a damben na falon daya da suka ya sha kashi a wasanni biyu na dambe to amma kuma ya yi watsi da hasashen da ake yi na cewa zai bar dambe a wannan matakin. To karshen labaran wasannin kenan mu kasance lafiya. To madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga karatu daga bakin yara albarkacin wannan wata na Ramadan. Assalamu alaikum sunana Usman Khalifa daga shahar Tusa Salam Accra. Da karanta suratul Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. الشمس والقمر بهزان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تؤسروا الميزان والأرض ودان أنا فيها فاكهة والنحل ذات الأكمام والأبز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يتكيا بين بينهما برزخ لا يبيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج من اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولهم جوار منشآت في البالك كالأعلى فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان وابقى ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو في شان fabiyayi halaye rabbi kuma tuka zuba sadakallahu azim to Allah ya saka da alkhairi masu sauro kafin mu ci gaba ga wannan masu sauraro muna farin cikin sanar da ku cewa yanzu shirin duniyar amurka da ke kawo muku al'amuran da ke faruwa a sassan kasar ya koma shafukanmu na sada zumunta maimakon ta kafar rediyo da kuka saba saurare wato a shafukan facebook da instagram da ma youtube na sashen hausa na muryar amurka inda za mu rika wallafa muku shi a kowace ranar juma'a kamar yadda muka saba gabatar muku sai ku rika bibiyan mu a waɗannan shafuka domin jin halin da ƙasar ta amurka ke ciki duniyar amurka duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo madalla masu tsaro da yake mahmud lalim bai nisa ba ga shi da takaitattun labarai To hawa dakarun rasha yau litinin sun ce sun dakile wasu hararen jirage mara matuka da ukraine ta harba a yankunan su ma'aikatar tsaron rasha ta kara da cewa makaransu sun kakkabo jirage mara matuka guda hudu a yankin da ake kira bryansk sannan sun dakile wasu biyu a yankin oriol hada da wani yanki da ake kira belgrade ma'aikatar tsaron ukraine ta fitar da wani sakon gargadi na hare-haren da rasha ke shirin kaiwa a yau litinin a yankunan ukraine da dama a kaikaice shugaban ukraine volodymyr zelensky ya soki kiran da paparoma francis ya yi inda ya ce ya kamata ukraine ta samu kwarin gwiwa tattaunawa da rasha shekaru biyu bayan mamayar da rasha ta yi mata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken na ziyara a jamaica yau litinin inda zai haɗu da shugabannin kasashen yankin karibiya don ganin an samar da maslaha kan rikicin haiti da kuma buƙatar ganin an samar da kayayyakin agaji ga jama'a kungiyar kasashen yankin karibiya da ake kira caricom a takaice ta ce tattaunawar da za a yi za ta fi mai da hankali ne kan yadda za a samar da daidaito a fannin tsaron ƙasar ta haiti da kuma buƙatu na agaji da mutanen ƙasar ke nema kungiyar ta jima tana ganawa da masu ruwa da tsaki a kasar. ciki har da prime minister ariel henry don ganin an samu bakin zaren wannan rikici kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka matthew miller ya ce ba wai suna so shi prime minister ya yi murabus ba ne suna so ne a gaggauta samar da matakan da za a kafa gwamnatin da za ta tafi da kowa da kowa a ranar lahadi da karin amurka suka kwashe wasu daga cikin ma'aikatan ofishin jakadancinsu a ƙasar tahiti tare da tura karin dakaru na samar da cikakken tsaro a ofishin tsohon shugaban amurka donald trump ya jaddada matsayarsa da ke cewa dandalin sada zumunta na tiktok da ya yi fice wajen watsa hotunan bidiyo na barazana ga tsaron kasa sai dai ya soki matakin haramta amfani da manhajar yana mai cewa yin hakan zai taimakawa sauran abokan gogayyar kamfanin kamar facebook wanda har yanzu trump yake suka tun bayan da ya faɗi a zaben 2020 Trump ya faɗa wa shirin CNB na Squawkbox cewa idan aka haramta TikTok hakan zai ƙara wa dandalin Facebook karfi wanda ya kwatanta a matsayin makin jama'a. Koriya ta kudu ta fara tura sojojinta zuwa wasu asibitoci don kula da marasa lafiya sanadiyar yajin aiki da ma'aikatan lafiya ke yi a kasar. ta masu sauraro baki ɗaya kuma da haka muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauki da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Muhammadu Lalo da ya taya na gabatar da shirin ya karanto labaran duniya sai juli wato sai Fiona Nanduru da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Colonials Hawa Sharuki muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safen ku.